والتهديد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم الشدة ومن القعدة بارك جرم الزهنة صلى الله عليه وسلم شكرا بوليد لكم ثلاثين شدة يعني أشرين لديها وتسمى بنتي lura da cewa za mu fuskanci kai ايام الدنيا هي ينفع kwanakin duniya lakin ya ta mu da shi a kan shi idan na ga ya kuma muhimmanci matuƙa a kan sababin fawari cikin hannun da zai idan zai wahala ya kusa shi wani daga cikin yana wasa da sana amma kuma wannan abin da zai fuskance mu kowa da kowa ne ya gangare ko ina da ina wannan kuma matsaloli takaitattu ne sai wani da wani idan wannan littafi takaitacce يا سامي فلان سوى وجاءت العشر لسليمان بن جاسم بن عبد الكريم الجاسر وجاءت العشر في العشر معنى قوما نا ذو الهجة قوما فرقوا ذو الهجة ونالت والفجر وليال عشر شو يعني وليال عشر kwanaki goma na zulhijja za mu ɗauko karatun daga nan shafi na sha biyar don yi kasance akwai tsaron lokaci bai mu fara daga farko kai ba da tabbiru zulhijja wannan sai ma da yake mana ba sababu tafsiri ajrin zulhijja ala ghairiha to me yasa ka fifita wannan kwanaki goma na zulhijja akan sauran kwanaki Allah da yi mana mutane ya gaya mana wani fajiri wa layalin ashir to abu na farko shine Allah ya rantsuwa da أن الله تعالى أقسم بها ألا يرزقها لغير وما أقسم بها وما ألا يرزقها لغوبة إلا لعظمتها في ذنجر من ويتوبة قال تعالى والفجر وليال عشر Allah bai yi mana kuka ya rantsuwa da alfajir sannan kuma ya rantsuwa da darare goma don ka duba tsarin lokaci tsari na lokaci Allah ya rantsuwa da dukkan juzi'i na lokaci ka yanzu nan kafin fito alfijir ko kuma gashi nan alfijir ya fito an yi rantsuwa da shi daga alfijir ya fito sai mai kuma sai firana aba aba firana abduha sai duha a alfitir ya fito oke daga alfitir ya fito sai kai sallah wala ko kai sallah asuba ke na sai kai sunne Allah ce wa subhi idza tanaffal dan Allah ya rantsuwa da asubhi to kaga kuma bayan asuba yana ya zauna masallaci zuwa wa rana sai ka tashi kai sallah raka biyu ya zama kamar ladan aikin hajji da kuma raki gaskiya ci gaskiya ci gaskiya to kaga bayan ba sai ina fitowar rana to sai Allah ya sake tura ba ku gudun da suna suratul shamsi wa shamsi wa muhaha to rana ta fito kuma akwai muha to sai Allah ya sake sa sura su gudun da suna wannan lokaci wa duha wal layli idha saja to kaga daga nan Wala ha? Sai ina kuma? Fena hakin? Muna da da ha? Hira Allah ke ƙi wani ma ka ce. Wa shanke wa ma ha? Wani faɗa na gida ta laha. Wannan ha? Sai eh, domin shiga da ha? Muna cin da ha? Har zuwa be wala asiri? Shima Bello ya sanya sanya kura da sunan wannan surar da lafiyar. to daga nan bayan salatul asr za mu tafi zuwa faduwar rana daga rana ta fada mun shiga ina kenan sun ma atin mu qiyama ila al-layl to kuma akwai sura ta gudun da wannan suna suratul layl kaga diga digan lokuta Allah ya sanya mu su ne Allah ya kuma ka ce wal layli idha yawsha to daga cikin dare ana shiga cikin dare kuma na ka samu akwai zambuwa kamar me da me bismillah in an shiga dare yanzu mun shiga dare to da dami da da za ka samu duhu da dami da me da yawa akwai wata ba ku karanta wa shamsi wa duhaha wal qamari yanzu wata da ya ke duba shi in an san yau da ranar ta fada yake duba wata in kana so ka ga wata sai ka duba bayan sallar magrib ni da bini to in sha Allah sai ka duba da zara ta fada lokacin da yake duba wata in dai na daya biyu to ba ka bari wai sai bayan isha ko karfe goma a to ga kuma na da alqamar in qatara ka sa'atu wa shaqqa alqamar wannan ba ran kowa bane amma cin wa shamsi wa duha wal qamari idza talaha akwai suratul qamari to a cikin dare kuma akwai annuju lalace wan najmi idha hawa muna da annajim to kaga tsarin lokaci gaba ɗaya Allah bai yawa da kuka yayin ruwa da shi to daga ciki akwai wal fajri wa layalin ashir to menene layalin ashir wannan ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala da kada da rantsuwar qur'ani yayin tafi da da dalibin ilimi ya kokari ya at-tibyan في أقسام القرآن التبيان في أقسام ما معنى أقسام جمع قسم في قرآني ما يقوم باب تأتيه إن يدو قوي مجانا من ذلك يكون رنقواني أمانك أماني كتابوا لذلك كبولا كغني ما شاء الله لا ka samu كتك cikakken bayani wanda babu wani malamin da ya mara irin wannan bayani duk malaman duniya babu wanda yin wannan zai shi ma ji Allah an ji duniya ba wani malami da ya tsaya yi bayani kafin shi a irin wannan bangaren sai dai shi ne التبيان في أقسام القرآن تقال غير واجب من Kamar da كما يدري ابن كثير في فتاة تفسير آية ba malami ɗaya ba da cikin magabata ba malami ɗaya ba daga da su baya ya suke fassara layalin ashir hiya ashru bil hijja kwanaki goma na bil hijja wa huwa qawlu jamaahir al mufassirin kuma wannan shine maganar jumhurin malaman tafsiri wa ikhtarahu ibn kathir rahimahullahu ta'ala wannan dalilin farko ne dalili na biyu annaha afdalu ayyamid dunya a ranakun duniya ta kan wayannan kwanaki na ashirin bil hijja sune mafi fita kaga wata yana nuna maka kenan har kwanaki ramadan ma kenan dan kwanaki sun kece da ramadan malam zai zo ya mana wanne ne bi daren dararen karshe na ramadan goman karshe na ramadan suka bi ko goman farko na zulhijja suka bi to kowanne ne da abin da yake banta shi to yake annaha afdalu ayyamid dunya kama jaa an jabirin رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر ما في في نقوانك الدنيا نن سني قوانك قوم ذو الحجة يعني أجر بالحجة قال ولا مثلهن في سبيل الله وذاك شيء قوم وتنقشن سوء إن في في جهاد وتنقشن قوانك قوم أبا أشير الحجة ومسير جهاد Allah ta lafa yace wala mithlu hunna fi sabilillah ko kwatan kwatan sa wani wata ka da fi sabilillah to aiki na gari ya keji jihadi illa rajulun ukhira wajhuhu bi turab sai dai mutumin da aka turmuza hanci shi aka turmuza fuskar shi da kasa ma'ana aka ci nasara kan shi aka kashe shi to shi kawai ya bi amma ba ka ba kai ka bi ya je jihadi ya dawo ka wuce shi sha Allah رواه البزار وغيره وحسنه الهيثمي الهيثمي هنا اللساني أنا بيزن اللساني الهيثمي الهيثمي أها بيزن اللساني الهيثمي أه؟ وحسنه الهيثمي هنا اللساني مجمع الزوائد ومنبر الفوائد والمنذري الإمام المنذري فيما يأتي حديث حسن وأين كذا والمنذري أين أين والمنذري الثالثة الترغيب والترهيب فضيلة الشيخ alhassan sai yana karanta littafi da azuba amma mutane ba sa mutuwa da karatu kuma karatu ne mai bala'i da zaku karatun at-tarhi wa yi, yana ba ka ladan duniya ne da lahira gaba daya mutane su ba sa himmatuwa an gwamnati ne ya dinga bin masallatan su wani yana karanta ba kuskure ne wannan sosai sosai karatu ne mai bala'i bala'i tsada kuma zai wahala ma ka dinga jin karatun ba kuna kallon sun suna ji ba wani malami ne yake karanta a tarhe wa tarhe wani malami ne yake karanta a tarhe wa tarhe daga kwallo ba da mai ke kenan ba mu iya wannan karatu to ba shi kuma na muku a gida ba ku dauke shi da muhimmanci ba ni dai ba gani ba gaskiya duk najeriya har da kasashen waje ma ban ga wanda yake irin wannan littafin ba kuma da ke ta kusan shekara ashirin da biyar yana da littafi Tun five years amma sai da Allah ya turo mana shi ga da su ne za ku duka shan gori bai san kwanakin da cikin magana har sai an gyara kuma shekara ashirin da biyar jiya ke fada mun da baki amma kuma ina to gaji sunan littafi ma su ba ku sani ba kuma gaji yana karanta ba ya fasa ba al-murdiri a cikin الترغيب والترهيب والصحاب العلامة الألباني في سير الجامع الصغير تقول سوى معلم الجنبي أفضل أيام الدنيا العشر ما في في تقوى لكن الدنيا لبعد ولكن بوما نبي جدا تقول كده نفس وانا حديث وينوى لكي سنكيت ولكي رمضان أبو نقول أن العمل الصالح فيها أحق إلى الله من غيرها من الأيام أيكي نجري ألا يقصن شيء أتشوى تنقوانكي في يدا ولتنقوانكي لبا هذا هر رمضان كده أيكي نجري أتشوى goma na zulhijja sun keke na Ramadan to sai dai Ramadan shi abin da keke wata zulhijja dararen dare dare na zulhijja a dare dare na Ramadan ya keke darare na to amma rana rana kullu hijja in rana ko ramadana to ka ga bai wannan karatun mutane da dama za su kasance kawai sun shiga cikin jimuwa ne amma kafin abin ya zo idan Allah ka karanta yana yiwa za ka san me za ka magana to yake cewa dalili akan wannan hadisi da Imam Bukhari ya rawaito da al-Imam Tirmidhi جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثنا 969 عبد الله بن عباس كان صلى الله من أيام العمل الصالح فيها أهم إلى الله من هذه الأيام أشكوا على الدنيا ما من أيام بارو يسكوا على العمل الصالح فيها أهم إلى الله وأن أي نجري ألا يقصر قصير في يد من تنفع نجيلة الدنيا ما من أيام العمل الظالم فيها أحب إلى الله باو لتنفع نجيلة ألا يفتر سيك نجري أتكي في يد من هذه الأيام في يد من تنفع نجيلة ويتنفع نجيلة جريبي نرى رمضان آه، آه، يعني أجر الهجة أبدا لك أني بيزوني فانكي قول فنزل الهجة أجا تنفع نجيلة أتكبر فانكي ألا يفتر سيك نجري في يد من تنفع نجيلة sahabbai sun tafi ya rasulullah wa jihadu fi sabilillah ko jihadi ma fi sabilillah aiki na gari a cikin zuciya ya fi shi qala wa lal jihadu fi sabilillah ce har jihadi ma ka san sakamakon jihadi kawai tare kan tiri ne zuwa aljanna to aiki na gari ya fi jihadi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ثم لم يرجع منها بشيء sai dai mutumin da ya fita da shi kanshi da dukiyar shi sannan bai da komai ba shi ne kawai ya ji gani to ga wannan na masa matsayin ne al'amalu a salih matsayin aiki na gari a nan da ka tsamo a cikin ayyuka ne da ka tsamo ne al'amalu a salih wannan qur'ani ma ya ba ma al'amalu as-salih muhimmanci matuƙa فدوبا ألا نجمع ركتك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابهة ولهم فيها أزواج إمام المعنى ولهم فيها الله يقول ما الله أزواج مطهرة وهم فيها خالدون wannan mai zai kai da cikin wannan shi ne al-iman al-maqrun bil amal salih sannan irin wannan wala mun biya azwaj mutahhara Allah mai jima ka baka ya ambata shi a cikin suratu an-nisa sannan ya sake a zuwoyi guda uku nan a jere duka Allah ya ambata azwajin Ka ga nan suratul baqara Allah da imani kuka ya ambata lokacin suratul misali a suratul ali mara da mahaka mata tsarkaka da Allah ya ambata jin daɗin ɗan jin daɗin duniya ɗan ƙanƙanin nan Allah mai jima da kuka ya ce ne yurina lillahi mulku shahawati جدا من الدنيا تفعل لا يرجع مثيلة بقى من الميزان بيننا والبنينا فإن كان تريليونين لدينا ما بدل بقى نيرا بقى نيرا بدل بقى والتناظير المصدرة من الذهب والفضة التي هو الخير المقومة والأنعام والحرب أبو شيء الجنة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاصي فذلك قل أنبئكم بخير من ذلك فذلك يقول أقول يقول إن هو ليس بقولها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله وصير بالعباد amma bai ce da lillabi na taɓa inda rabbi wannan suka ji tsoron Allah to suna da abin da yake al duniyar nan da abin da yake cikin duniya babu hali amma ba zai gaji tsoron Allah wanda ya kalkanuwar jif ɗinka hmm, kalkanuwar jif don ka shiga aljanna ni in na shiga aljanna jif zan dinga hawa ina ina ina jif kuma a sai da dinga yawa a jirgin sama jirgin to ka ta nan garin wa ake yawa da jirgin sama fukara mataki su alaƙawan fukara ina yake babu to kaga ɗan abin da Allah ya bayar da wuce ɗan ɗan tubo ɗan tubo ɗan kankani ne gaban ka ji tsoron Allah ya yi Allahu kad aflaha man aslama wa rubika kafafa in Allah ya azurta ka ba ni roba fallasa sai ga shi nan kana ba to ka samu babban arziki amma babban arziki kuma yana ina yana ta. to sai Allah ya kuma na kuka ya sake ambata su azwajin mutahhara ina kuma a suratul misali Allah ce wallazina amanu wa amilu salihati wallazina amanu wa amilu salihati سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا سيدخل فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا بعد آمنوا بالذات على جرمي وعملوا الصالحات سندخلهم جنات لا شك الجنون هذا سبب imani لاي aiki na aljannonin ba mataki mataki to ya gidan aljanna yake jadiri min tasiyar anha wanda koramai suna gudana ta karkashi koramai daban-daban har guda hudu amma kaga mun gidajen mu na duniya tajri min tahti hal firan firan guragu beraye su suke gudana ta karkashin gidan ta jimu za ka yi tabbatar mun beraye maka barna hmm? كي تجري من تحتها ومن فوقها تجري من تحتها ومن فوقها سلم جدنك يجي بدانا بيرا زرعي إيه فما جدنا الجنة إنا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وما لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا هذا أزواج مطهرة سورة لكم أجركم amma ba sai ka imani imani kuma da za ka haɗa shi da me Allah amaru tsawani to ka ce aljannoni to daga cikin aljannonin akwai illal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula to koyaushe aiki na gari yana da kyau amma zulhijja ba ya fi kyau a koyaushe imani yana da kyau amma zulhijja ba ya fi kyau don ka duba akwai aljannar da ake ce mata adin ita mata masu imanin ce da aiki na gari innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya jazaohum da rabbihim jannatu adin tajri min tahtiha al-anhar in bi Allah ya ambata aljanna sai ka zaku Allah ce tajri fa min tahtiha al-anhar a guri ɗaya ne na sahabbai Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin hubban da aka yi mana a yau na nan masallaci sai da shi ma na daga cikin kurakurai hubbobin da ake a garin jama'a ba sa ba su kima ko kadan kawai za a yi hubban ne bi iska shi ke na yadda babu babu mai documentation a cewa an tara hubbobin da aka yi to in ma ba za a ɗauki na kowa ba sai a zo a tato tatattun hubbobi daga masjidu iyayen sunna a yana ga kuma akwai kurkokin da za a yi plane su a duniya kuma a ji ce mashi Allah mashi Allah gaskiya na daga cikin kurakuran da muke yi sai dai juma'a ne ba za a ce za a daina babban juma'a ba za amma karatu in dai ba ba zuwa an gyara ba sosai to karatu duka yana ba ka tabbaci na mu da kana karatu ba su yi da amma babban juma'a ba ga dole tunda laruri ce dole dole a zuwa yi amma kuma kuna so sai a koma muku irin gurban da da da yawa gurban da za ka ji shekara kana dinna alhamdulillah zai bi ni'matihi yi ni min ni to sai muku irin wannan ya ce ya ana zaka da alkhairi amma ba ku daukar gurbobin da muhimmanci kusan duk masallatan haka suke ba kuma ɗaliban ilimi ma sha Allah kowa zai ce suke amfani da lokaci wani ya fata lokaci ba zai amfani da lokaci ya bincike maka abubuwa masu fa'ida da kai ma ka ji ko a maka ne ce ma shi Allah ma sha wannan duk yana cikin kurakure gaskiya wani duk kurare gaskiya ba ta kuke amma garin yau gaskiya yana bukatar gyara a to kaji Allah yake cewa gurin sahabbai سوني ألا شيء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها دارك لو اني تجري تحتها الانهار اما صورة ذاتي تجري من تحتها الانهار وقوي الجنة فردوس وقوي عدل بك تم في إيمان كيد أي نبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحق إلى الله من هذه الأيام to zai za ka yi samun firdaus a cikin ina zulhijja ashiru zulhijja za ka yi samun aljannan adal cikin ashiru zulhijja to za ka yi samun jannatul ma'wa amma allazina amanu wa amilu salihati فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون a ciki da izinin Allah ta'ala tun da Allah ya fi kasance na gari in ka dage ka dage sai Allah ya sanya ka cikin salihi ko ka san suwaye salihin tukunna in an ce salihai farkon farko ana nufin annabawan Allah ne wannan da nassoshin ayoyin barkaci a Qur'ani in Allah ke salihi ne to zaka samu annabi za a fara ambatawa misali ana ce baraka Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin kadi nuh ya fito wa imra'at nuhin kanata tahta abdaini من عبادنا صالحين قد أنما أتى كل صالحين النبي إبراهيم التي من يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سكن نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أن نجم أن يجد صالح فويك من يكون في الكرسي إلى صالحين كرسي sahun farko الدنيا ne annabawa Allah ka duba annabi Yunus alaihi salam فاصبر لحكم ربك ولا تكن كطالب الحوت إذ نادى وهو مظلوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين don an ba da salihin kan ka dauka wai wani kura ina annabawan Allah tukuna to sai kuma wanda suke gudu sai wanda suke gudu to ina yi wani mana ciki sai Allah ya to daga cikin hanyoyin da ka kasance cikin salihai na amanu wa amilus salihati kai ma ba barka baya ba da yudkhilannahum fi salihin za a shigar da ku cikin salihai ne la to shi ne right time ka samu a yi sarkin ka right time ne cikin zulhijja ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam to daga cikin falalolin al'amalu salih in ga je kiyama ba tsoro ana cewa banda tsoro to akwai tsoro matuƙa maka baka da aiki na gani illahi tafi akwai tsoro matuƙa babu imani mai kyau ba tirilo za a gaya maka Allah ya ce manzo Allah kai fatani أقول أورو بالله الذي أتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يقول أقول أورو ما تتعلم فيه تجيبا تعالى سنونا أن صلى الله عليه وسلم فرقوا ضبط طريقين أتكلم أن صلى الله عليه وسلم ذاهب الكورة يقول أقول أورو كيرا wani ya gabe Allah kan da rafi ma akwai koko amma ka kasance da imani da aiki na gari aiki na garin da ake ta faɗa ma min ajami al'amalu salih fiha ahabbu ila Allah al'amalu salih anan shine aikin da zaka ka yi da ikhlasi tsakaninka da Allah ba wai in kai taimako mu ba za ki ba sai kira sunan nan irin taimakon da muka sa za ce annabi wani ko kai ko wakilinka to wani tsakani da Allah za ka samu ba dan Allah zai bayar ba sai dan an kira sunan shi kuma an ta maimaitawa alhaji wa da bana kira ka ko kai ko wakilinka to ni ka ja da kunne na wani ya ce a ah, ga shi nan ni ka ji an kira sunan na kai baka bayar ba ba su ɗaya ba su biyu ba to ga wani zafi ne ba dan Allah ba dan dai an kira sunan su a rubuta shi ke da ya bi لا دنجينك يا مين كهدي وقال العمل الصالح لفرقه مصر إخلاقي أبو نبي روسى متابعة السنة بين السنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أعيش تلاكيك بسنة مثال يقول لك شيئا صلية الدين ديوة وقال صلية الدين ديوة تكيير نما ذا الله صلى الله عليه يا يا الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العزيز رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح بيمينه بيمينه وقال هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم kuma kana so ka yi da yawa kaga ya fi dari to waye sai da ka kai da sama sai ka kai ke nan wai ce ai an yi da buga to kai ke nan da aka buga ne da amma shi manzo Allah da me ya buga ne da ya su buga komai ka yi ka irin na za a zai zama al'amal na manzo Allah ya fi ko duk da manzo Allah ya fi sai in sake na wani kama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine al'amal salih mu samu aiki na farko ne da ikhlasi na biyu kuma shi aikin ya zama ala muwafaqati sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وشيء شيء كذلك a gobe kiyama zai shigar da kai cikin wanda na khawfun alaihim wa la hum yahzanun ayyuka ne barkace amma daga cikin Allah ce da zina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun in ka duba Qur'ani zaka samu da yawa wanda Allah yake ce musu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun تجيب ذلك لكن إيماني على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزمون سوى الذين آمنوا وكانوا يتقون ما في استقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون لكن cikin masu wanda أكرهه تاخذ أتكلم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقول تفسير تفسير في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أيوة تفاصيل قالوا أجي ولما ينفقون ينفقون في ولا يجيكم في أموالهم ينفقون أموالهم تكفير المضارع يوجد بكم سرا وعلانية سرا أقويه suna yin sadakar koyi mana ta koyi ta fi yawa ce kasin Allah ya gabata da ita sannan kuma ta kama a bayyane wa alaniyatan kaga da bin ku kuna mu wala wa oh, bil layli wa nahari bil layli wanda ha, dare da rana sirran wa alaniyatan misali ka tashi ka je ka kaddamar da taimakon da kafarka akwai bawan Allah da ya aure ne kuma ya ce kar a fada, amma duk lokacin da kai aiki aure da izinin Allah kuma sai Allah ya bayyana aiki akwai malam murtaza lokacin da zai tafi makaranta sudan daga cikin su daga cikin da suke aiki amma yana nan abuja ne za ku iya sani shi alhaji ali zambu malam murtaza ce har kofar gida ya bi shi har kofar gida a envelope shi ga shi wannan a ƙarfe abubuwa naira dubu ɗin ke ba shi wannan don mutanen da rinjo ga ɗalibai nan suna buƙatar me taimako sosai to amma mafi gaskiya yana karanci wani suna buƙatar su fi ibadan to amma ka samu kudin mota ma da kudin abu ya ga garin wannan sai a garin yau ba ke yawan a wasu gurare mai kudi guda ɗaya zai ce kawai to na biya muku kudin kumara ku tafi can makka in kuka yi umara ku zo madina ku ne in ta biyu? a garin da zuwa yake yin wannan babu babu in kuma akwai su mana da listin ɗalibai magana da siya ce mana da listin ɗalibai tsakanin albayan al'iman za mu yi kama ka list ana laƙalla mutum hamsin to yi ka zaɓa wanda kake so yi ka tura ko da mutum goma sha biyar ne wani ya ce ta to kaga in jiye wanda ake bukata ke kan to kaga wannan bawan Allah ya yi aure kuma yace dan Allah kake faɗa to amma abin da ya kasance mutum ya yi aure sai ka samu sai Allah ya bayyana to kaga irin wannan ce ko ɗaliban ilimi a dinka taimaka musu da ka fito dan zai yi karatu wani ku tafi Egypt zai yi karatu wani tafi Niger zai yi karatu to duka dai suke karatun amfani wa za a amfanar al'ummar musulunci to kaga irin wannan cire kuɗi da yin da Allah yana kai ka ne cikin wanda la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون shi ma babi ne mai zaman kai wanda asiri mai zaman kai wanda la khawfun alaihim wa la hum to aiki na gari na kai ka zuwa wannan kaga koyaushe yana da kyau amma ba a zulhijja ba ya fi kyau ma da ayyamin al'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam in kai kokari kana bauta da ayyuka na gari da ikhlasi da kuma bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tsira daga hasara wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat kaga imani ana ambata imani sai ambata ne aiki na gari to zaka kuma suna da da ladaddaki wanda ke baya yankewa Allah yake cewa cikin wajiyi wa zaitun sura da kaza Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta cikin sallar isha'i albara'ul azim da ya Allah sallallahu alaihi ya ji ya ji Allah sallallahu alaihi yana karanta wajiyi wa zaitun a sallar isha'i wallahi bai kasance sautin da ya kai na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ثم كثير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمن ولهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين أيكي نجري يلا غير بسم سبوبي لأن يسب عباد الرحمن عباد الرحمن أنت الجنة ولا ألا يبعث مسوكي في الجنة التي أولئك يجدون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حقنا مستقرا ومقاما كلمة يجدون الغرفة بما صبروا بين إذا أبادوا ما بينكم ما بين الصلاة بين ما بين تجمعوا دبي إذا إذا بعدين يوما إذا كنتم تقولون أبوي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي هدم الله بها بالحق ولا يدعون ومن يفعل ذلك يدفع عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ذلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبقى لك بشيء فلا بد أي bayan mutum ya aika aika sai ya zo ya tuba ya yi aiki na gari to kanka kewa shi zai iska ne shi a a wancan shekarar ba kai ne kawaran nan da kake mana addanci ba o a wancan shekarar kake yawwa a wancan shekarar kake yanzu ka yanzu ya zama musabu yana ya wuce ga gurin Allah an gane wannan yana yawa ya wuce ni a gurin Allah yana yawa ya wuce mu a gurin Allah ko ku da da wannan bane ayan qur'ani ne kuma wannan tas mawdu'a irin wannan ma ba a shafe kuma ballan daga cewa ne eh, na fi wannan ba a shafe irin wannan an gani to Allah ya ce illa man taba a cikin kaura ya gwamnati ke duba to sai wa amana kuma wa amila amalan tsariha to in ya samu wannan suke rasa ulatika yubaddilu Allah sayi'atihim hasana daga ina ya wuce kake da ko sayi'at ai ga aika kake gare da rana ko sai ai kumbatin yiki zuwa da da dai an gani da ma mun sai ka samu saboda rashin ganewa abin aibu ne gare shi in an tashi faɗa ko an tashi gori sai a ta bai ko a ta ma majibokin shi ko a goron dama yan uwan shi zama da me wai yayi kaza amma kuma abin da Allah ya faɗa nan shine me to la yake yubaddilu Allahu sayyi'atin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan daga nan duwa ya ka hana shi da me al'amalu salih to ma min ayyatin al'amalu salih fiha ahammu ila Allah imma tuban da ya fi kauraye yaushe Allah ya fi bukatan tuba yaushe Allah ya fi san tuba a zulhijja amma kowace yana da kyau amma a zuciya kuma Allah ya fito wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba to kaga kenan ma min al-amal salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al ayam in kai yin na gari Allah mai hima da kaka zai maka alƙawari ko ya alƙawari gafara bayan gafara da kuma lada mai girma لأفضل أن نلقى نفسنا تألى يا أمة محمد رسول الله والذين معه الشداء والكفار هو قلشان آية وعد الله الذين آمنوا لكي وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ألا يتقوى لي من الإيماني ومتى إليه كنتم خير أمتك أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله tu'minu da kaga wawun din nan wace kuma wawun take da wawun jama'a wa tu'minu da kuma ce kuntum ku din nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tu'minu da kita kuna imani da Allah to kuma Allah ya ga mana kana sunan bakara wa idza laqul ladina amanu qalu to mun ji sahabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ai ba ma'zumi bane وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة يعني لذنوبهم Allah ya kankare muku ya gafarta to kai ne za ka tsaya kana cewa wane yayi kaza wane yayi kaza kai ma kaji kai ne kai ne kai ne kai ayyukan da kai muna da ku fito mana da kuma gani mana abdullahi mutum yake cewa shi a ganin inda zunubi yana da wari za a shi na yana ga da ba za a rubuta da shi ba saboda tsantsan da waru to idan irin wannan zafai masu tsantsan da waru da wara da tsoron Allah suke da irin wannan to mu kuma ya kenan mu kuma ya kenan wanda zai samu mace ya yi zina da ido da sunan mutu a kaga dan iska ne dan iska ne original da shi kuma zai dinga zage sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah yana ma shi dan mutu'a ne da dalilin haka aka samu shi amma sai ce Aisha as-Siddiqa bint Siddiq habibatu habibillah wa isaidna to kuma kina zo nawa Yau da ta bai zo nawa ina ke ku ba da Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum menene ifk bai sani ba da kiki ne amma zai ji wa aisha ce ta yi mai ta yi zina kuma zai ta maimaitawa in zai magana shekara goma zai ce aisha ta yi zina aisha ta yi zina to kuma ma ya shaida Allah ya ce ƙarya ne shi kuma ce a kaga yana kare ta ma Allah ke alhali kuma yana yawa uwar shi eh uwar shi yana ta yi musa ne ta auka hange shi to kaga ne nuna kenan shi ba ya ku to ya ga wannan babu kyau wanda ma sun yi shiru ya fi mutu domin an yi wannan kwakule kwakule to ga ga zai kama shi din ne ke nan aka yi tunata ne shi to ga ga sun sahabbai ko ma sun yi din eh wa hada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan to bayan gafarta musu kuma sai a cika akan sun zulubi wa ajran azima to sai su haye ina kuma aljanna sai kuma ka tsaya kana ta cin mutuncin sakon manzo Allah kuma gobe kiyama kira ke a da ke abubakar ba su shi'a shi ke nan sai ka ga mujrimai sun sun fi da kawo walau ta'idil mujrimuna ناشدون رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا صدقا كلا يا لوكتك فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون أجل فردينا نعمل صالحا زمان الدنيا با suna ta zage-zage ne a zage abubakar a zage umar a zage wani a zage wani ke gaburi ne wani ya kuma ta to koma kurdu a cikin mutum ya zai na zagin kurdu musulmi menene sibakul muslimu kusur misali a ce babban limamin da rikon zai rasuwa ne ma Allah ta ta'ala akwai malam sa'idu mahajjar da ya rasu sai wani kawai ɗan saurayi sai kai sa shi a gaba yana ta sake shi duk mutanen da za su ce kai tsilami ne ko akwai da ce a ah, wannan yaron da yake tsine ma babban limamin garin da su ya rasu ai na kirki ne to shi ma da biyo shi shi ya balarabe da awon rahimahullahu ta'ala sai ka zo ka sa shi a gaba duk muhallar za ka yi ce ai tsinanne ne ai kafiri ne to sai in ji wani musulmi ne a nan garin ta kewaye da ma duniya zai ce kai na kirki ne babu ijma'an bi ijma'i al-masala wal majani har ma hukumata ma billahi da ba da kai na kirki ne har ma hukumata a liman ma da nake ganin shi da rawanin nan kai shi ne aka ce inna lillahi Allah tsitsi ne maka albarka ko mahaukaci ma sai tsitsi ne mai to ga bai kuma wannan mutum tsoron Allah sibabul muslimi fusu ga bai san bai ba sahabbai ba ne to mu zaki da dan bai limaman makka sai kasance kamar su dai su shurai kamar limaman madina fadilatu shaykh Ali bin Abdul Rahman al-Hudaybi wanda tafiyar shi ma kawai wallahi tafiyar tsoron Allah ne تكبير كوي الجبلي تكبير قرآن سلام الهدين تكبير كوي الجبلي تكبير قرآن آية في يوم هناك آية أبريني أي من أبكيني أي من ديكيني أي مشاعر جيالي وزي مثلا الدنيا زي إيه؟ كي نجري كي نجري وانا مستنين إيه؟ بس يتبع يوامه تو مدوكا ايه سنحبر سنين مدوني تو دي وانا آية تاوكي مدوني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kaga aiki na gari yana da matsayi matuka to amma a cikin zulhijja fa ya fi jihu Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin yawancin an gara da yawa da ka fi kun amma ce muhammadur rasulullah to ina bambancin wannan da wancan babu ina ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin sunan shi da kira ce fa muhammadun sai dai oke like din shi ne ce rasulullahi yawwa nan goma ce rasulullahi da shi kenan da ma kaga dai ba wani ba bane to wa amanu bima nuzila suwaye farko da imani da abin da ka zama da Allah kaga ko ya zo ko ya ki su sahabbat na sai su din wa amanu bima rusila da muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim to kaffara anu sayyi'atihim kaza da kaza da kuma sai a bi a kankare gaba daya bayan an kankare muku manya manya sai kuma kanana kananan ma a yi wajen yi kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum kuma Allah ya gyara a sha'anin to kaga na shakka matsayin imani da aiki na gari babban matsayi ne a Qur'ani sannan Allah mai jima da saka yi alkawari ga duk wanda za su yi imani wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai khalifantar da su a bayan kasa amma ba sai mun samu saiti na imani sai mun samu saiti na mai ayyuka da gari la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم نبي وليمكنن لهم دينهم الذي كبر لهم Allah ke tabbatar mana da musuluncin da yake Allah ya zama da shi zai zama addinin da ake yi a Najeriya wani addini ne kawai addinin زي من amma sai mun من gyara mun yi da za ka ba kuma ba ba gwamnati ba ce ta karkashin demokarasi a gwamnati ce ta musulunci kuma musulunci ba wai gwamnati na musulunci za a ji aikin gina ba. da ka'idoji gini da musulunci ba wani abuwa yi harbi zuwa ce ba ana jihadi ina musulunci bai tattara ba za a yi zaman lafiya sosai da mu musulmai da wanda ke ba musulmai ba amma da kyar su yadda za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci da zai da tsanin tsanin adalcin da ba a taɓa yi a Najeriya ba kuma ba za a taɓa yi ba amma ba ke da ran gwamna a tsanin gwamnatin musulunci to ai ko gwamnatin tarayya yanzu misali su yan kudu ko yan bayafara a dole dole suna bukatar lalle gwamnati tana bukatar sai sun kasance a yana a ƙarƙashin ta ko za su yadda a yi tawaye to kaga gwamnati ta kafa gwamnati to ballanta gwamnatin musulunci kuma mu dinga jin wannan fa gaskiya shine gaskiyar magana kawai kuma tana ganin ba shi ne gaskiya ba to shi ne gwamnatin da tarayya ba ta zuwa ma da tawaye ko gwamnatin musulunci kuma sai ta zuwa ma da tawaye ba zai yi ba da gwamnatin tarayya zai kasance in sun yadda za su zauna karkashin gwamnatin musulunci to shi ke rasi addinin su mu ma mu addinin su amma kuma da sharuɗin da za mu ba wa da rubajjilan na in muka samu imani da aiki na gari ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا kaga sirri ne Allah ya ba mu anan muna son wannan hayaniya ta kare to mu gyara imani aiki na dai insha Allah sun kare an gama su gaba daya wani mubaddilan nan min ba'di qawlin amana to kaji sirri na falaloli wani daga cikin falalolin aiki na dai karshen karshe sai mutum ya kubuta daga nadama ranar nadama ba za ta yi amfani ba وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين bayan ya gama saka timo ya sai ga mace wai na bukatar ya gama sai fa ne Allah bai ma da kai kare daga da dama to kaga hadisin nan ka dauko magana al'amal salih a kunna da qur'ani zai ba ka abu ne mai fadi sosai to kaga wanda yake kaunar sabuwa ba da Allah babban hanyar da Allah ya faɗa kawai shi ne ba man kana yin su liqa a rabbihi فليعمل عملا صالحا فديك aiki na gari aiki na gari da ikhlasi kuma kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wala yushrik bi ibadati rabbih ahada da wanda shi ne tsarkake ikhlasi ne wannan hadisi imamu bukhari ya rawaito shi namba na 969 kaga irin wannan hadisai da suke zuwa mana a season season to kaga ya kamata ka haddace hadisin ne ka kafin shi da wanda ya rawaito da lambar hadisi an gani 969 a cikin sai bukari daga gashi maka hadis number 969 sai ce hadisi ibn abbas ma min ayyami العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قال الحافظ بن حجر رحمه الله والذي يظهر أظن يجي بينا أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة من ذاك الرواية عشر ذي الحجة أي في السيوبيات كويوشي شيء في مكان اجتماع أمهات العبادات فيه ومن ذلك كيف يمكن تثبت في عشر ذي الحجة وهي الصلاة لا بد أن الصلاة شيء واجب صلاة musamman zan na ka samu akwai ri da ake cewa rife ridul adha mu kuma gargajiyance sai a ce ne babbar sallah to akwai azumi azumin kamar ya wani wanne azumin arafa to sannan kuma a can aikin hajjin da duk wanda ya tamattu'i fa man tamatta bil umrati ila al hajj fa man tayassara ila al hajj fa man lam yajid kashi ba ta ce fa man lam yajid to kai Allah ya ga za ka tafi in dai akwai daloli a wannan ciki to ga kai ba za ka yi ba ne in kuma ka yi azumi ka yi rubbish na rubbish ka yi shirme kudin yana nan kuma ka ce a kai kai kai ba ka da shi kai gaskiya ajiya ta ba ka sakon gwal ajiya ko ina da ba ka sakon gwal saboda ka kai ba za ka ce siyan dabba ka yanka ba to ga ko kai azumi ta yi shirme ne kawai wannan aiki na ka koyi an mayar maka Allah baya ka'idar da Allah ya bayar shi ne me faman lan yajid wanda bai zamu ba sai zamu mutum an mai tare ko dan kudin da ya saura shi ke nan iya gudurin shi ke nan ba zai je ki har zuwa ce ya dawo da shi ke nan kaga ba shi da shi da shi ke nan faman sai sara min alhaji faman lam yajid okay faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin bil وسبعة إذا رجعت فمن ثلاثة أيام في الحج الشهر لو أتيني الآن وسبعة إذا رجعت وأقول أزمي فلو أقول صدقة صدقة كمية أينا كما أقول رأينا هدايا كما أقول رأينا أضحية annabi sallallahu alaihi wasallam ya kadu bayanci mu gaba ɗaya كما kuma manzo Allah alhaji ne ba to amma kuma sai kalubalanci duk wani alhaji a duniya sai da gwamnatocin duniya shi ya soke rakumi rakumi rakumi har guda ɗari yara to kai yanzu ka je rakumi ne ka ce sokewa ke wuce Allah ka a ce Allah ya yi kokari rakumi ya soke rakumi nawa fakiri rakumi ne a gaban manzo Allah ni wane ne na soke kuma daya fakiri in na soke kuma daya ni waye miski Do manzo Allah rakumi dari kuma sai ce a kai mai gida a kawai fi zabe ne ta da wani shi ne ajiwadun na tsodana, ajiwadu ma ya kuma fi ba wani ne ya samu jibiri ajiwadun na ya fi kowa kyauta to kaga ke nan ta shirka kalubale ne ya zo da yi ɗari to wajen kyautar shi ma zai ɗauko zai ɗauko ne da yawa hmm? ya ba mutum akuyoyi ɗari akuya ɗari ba ko mutum musulmi ne ba musulmi ba kawai da ya shafi zai kuma yana kamfin da annabi sallallahu alaihi ya kawai azlimu fa inna muhammadan yuti afa man la yakshir faqat ko musulmi da muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da kyautar da baya tsoron talauci ina yan siyasa take ba su iya siyasa ba ba su iya ba wai sai lokaci ya kusa sai a ce za a ɗan sa gravel za a ɗan yi gyaran titi sharp sharp ba ka iya siyasa ba ka zo mu koya maka cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wallahi inda zan yi siyasa shine nake ga madalibai wallahi automatic ne na automatic ba yi tuta ba mu yi 15 ah, za a sake election 19 to akwai kudi a kasa jinyar zan fara kamfen da gaba daya zan samu a ah, dukkan wani zan samu salari ko ba yawa ko da da ɗaya ne ko da wani yanzu ko da biyar biyar duk wata zan zama amintattun da za su bi su ba su marayu unguwanni gaba ɗaya za a duka ciyar da su zaurawa za a musu provision ya kake gani samari da wanda ba su da aikin yi daman da su ake amfani su ma za a duka jawo su ana ba su jeans amma na sunna ana ɗan yin alalar kunu da yamma a sadakar إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام أطعم الطعام كبدا وانا كجدين جدين سياسة كجدين سياسة أبوشي وألال الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام تكاد وانا كتارة أبوشيني أطعم الطعام أفضل فقط كما سقي الماء سقي الماء musamman lokacin wahalar ruwa kaga bangonin da suke matsalanciyar wahalar gwamnan kuma za mu goma sai a dinga turo musu da tankoki amma ba na yi ba tankoki na me na ruwa to kaga ka fi ungonin musulmai ungonin kafirai to za ka ce a abu rukai ya tsaya dan majalisa 2019 ke sai ka yi ko ba yi ko ba fusta ahalin suna yana buga posta ne ba ya buga posta kuma yana da cikin sadaki da muke jama'a ko kina wannan layin mulahaza musamman kungiyar izala duka guda biyu sun ɗauki hoto kamar halala ne ka duba majalar da suke bukatar sosai kuma wani ya ita ba na wata majalla da ake kusa da ita min bayin sunna za ka ga menene a cikin menene wannan min wannan majalla take cike da shi ko suna kacce-kacce to kuma ina a cikin sauƙi suna suke ok wannan ba sunna ba ne ko da za a ɗauki hoton yaya ake yi sai a yi blogin fuska su duba majallar albaya da ake tuwo su daga london hmm? za ka samu za a sa hoto ne amma kuma babu ne an yi kwabari sun fuskan mutum to kaga wannan bai zama hoto na asali da aka hana to ce kenan al'amalu tsari lalle lalle yana da matsayi to kaga sadaka nan sadaka wajen me a can aikin hajji kai ma alhaji kayan ka sa ko ya kayan ka rago akwai me sai dai kun sadakar dan ma ka samu binci ne binci ne za ka samu za a yin ko nama misali kamar wannan waya sai a ɗan jera a gire kamar a gire guda ɗaya kamar guda hudu zuwa biyar Da ce da Allah kai gidan wani gidan wani gidan wani gidan pinjini amma dai sadaka ce ko amma dai haka ake ko ba wanda ka tattara kawai cinyar dauka gaba wani makocin ka kaga ma shi Allah zai shafar da su da kyau ba to mu daina sauran zaka sadaka da Allah jama'a in ma sadakan za ka yi wa ya fi cancanta a cikin makocin dauka ka bashi shi ke in misali cinya za ka yi sadaka da ta? to a cikin makotan nan na wa ya da cancanta shi ke nan dauka ba shi ke nan kaga zai ci kuma zai wadata zama yanzu ta hukunci na su wanda ka ba ma yana ma kitse ne ma aka zo aka sa yanar ki mu dinga duba da ya ko da Allah na na sadaka da kuma abubuwan to akwai sadaka akwai kuma me alhaji ibn hajar yace wala ya ta'adda zalika fi ghairi banda wannan wata na zulhijja to ba a samun ummahatul ibada ka duba ramadan yanzu a ramadan za mu samu azumi akwai salloli da ban kama ramadan imani masu zaba sannan kuma akwai sallah to amma akwai ɗankin hajji kuma sai dai ɗankin hajji talakawa ko kuma kuma cikin ramadan tana daidai da ɗankin hajji tare da annabi amma asalin aikin hajji ba kaga babu dama ka yi shi a cikin ramadan za mu sa kan nufa ta hudu kenan Allah fiha al'amru bil zikr a cikin wannan wata da hijja akwai umarni a yi zikiri sosai a kuke da zikiri to ya kamata lallai a suna su fahimci irin wannan abubuwa yanzu ta ga mutum yana zikiri zai yi a ah, kan yau shi shiga lalace ne ba yana zikirin sunna wai yau shi lalace sannan akwai yawon arafa na biyar mafificiyar rana sannan kuma akwai yawon naha wa wani yawon ashir wanda mafificiyar rana ce wanda su ne abubuwan da ba da ya kama da ke sai Allah ta ce mai zuwa da kuma zuwa da tura a aiki ina yi kokari a samu muzakkiran waje a kila ashir wani ya tattara mana matsaloli masu ɗimbin yawa yanzu mun dakatar da hajjul masail har zuwa zurhiyya kenan har kuma a dawo karatun bayan zulhijja insha Allah bai kasance dai kuma sai gaci da littafin insha Allah yana da zamu samu fa'idoji da mutum mai yawa Allah da iman wa ta dace da zuwa da akhira اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم اللهم اغفر لنا من خشيتك تقول به من العظيم